ka faɗa da babban murya yaji ba abin da zan gani sai alkhairi ko ka bata wa wani rai yace ka gani ai sai mun karya ka sai mun ga bayan ka ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi an ko har ka tsorata dan yace za ka gani wai kasuwancin ka zai lalace ko za a kwace mulki daga hannunka to wallahi kai ma ka ji tsoron tsumma tsumma ka san dai tsumma wallahi ka ji tsoron tsumma ba abin da zai maka